Ah. yana tambaya cewa wani hukunci za mu fifita mu a Najeriya <clears throat> hukuncin constitution ko na alkur'ani hukuncin alkur'ani baka tambaya cewa wanne za mu fifita in ka ji za a fifita kama a haɗe suke kenan a fa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun ba a jera hukuncin Allah da hukuncin wani ballantana ka ce na Allah ya fi wani dama na Allah shine kadai hukunci ai inil hukmu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah kuma duk wani hukuncin da ya saba da na Allah dama ba hukunci bane sai haka ba za ka hada da shi ba abinda da ya kamata in gyara maka tambayar shine shin amfani da constitution ya halatta amfani da constitution ya halatta a wuraren da yake daidai wuraren da bai yi daidai ba kuma sai a yi watsi da shi don an yi amfani da constitution baya nufin wai ba a yi amfani da hukuncin Allah ba shi constitution tsari ne na mulki na zamantakewa asalinsa ba wai yana matsayin qur'ani bane ko yana matsayin in an ce constitution shi yasa alqur'ani ba constitution bane alqur'ani ya fi karfin constitution alqur'ani sai dai ya haifi constitution amma shi ba zai zama constitution ba don haka shi alqur'ani tsarin rayuwa gaba ɗaya ne constitution kuma tsarin zamantakewar ƙasa ne da dokoki ka ko wannan ba za ka haɗa shi da tsarin rayuwa gaba ɗaya ba sannan constitution na wata ƙasa ne alkur'ani kuma ba na ƙasa ba ne na gaba ɗaya ne hudan lil muttaqin sannan constitution tsari ne na mutane kamar yadda kai yanzu a gidanka zaka ce da kan karfe goma ina so kowa ya bacci constitution ɗinka ne zaka yi sa a gidanka ka ce wa matar ka ba za ki je unguwa ba constitution ɗinka ne wani alkur'ani ba zai hana ka ba ka zo ka faɗa Matar ka ta ce za ta je unguwa ka ce ba za ta je ba wannan ba a cewa ka ja ayar da ta sa ka ce ba za ta je ba ba a sa ka wannan to haka ne constitution yake amma a cikin constitution akwai waɗansu abubuwa na kurakurai waɗannan kurakuran da suka saba da wani abu na hukuncin Allah su ɗin ne kurakuran ba wai shi constitution ɗin ne duka ya rushe ba shigar wani abu ba daidai ba a cikin abu daidai baya sa abu daidai din ya zama ba daidai ba gaba ɗaya na fata ka fahimta yanzu a cikin Najeriya akwai abubuwa da yawa da ake na hukunci wanda ba shi ne Allah ya saukar ba bai sa gaba ɗaya tsarin Najeriya ya rushe ba sai dai shi abin da ake ba daidai din ba shine ba daidai ba yanzu a cikin gidanka ba ana sabon Allah ai ai akwai tashar da mun hana kalla kuma ana kalla a gidanka haka ne to gidanka bai rushe gaba ɗaya ba saboda wannan shi ma sabon Allah ne sannan akwai wanda ta yi ya makara sallah asuba ko kai baka sani ba ko ka sani rauninka ya sa a yi wannan ma sabon Allah ne amma bai sa gidanka ya rushe duka sai a rusa ba sana'a cikin kasuwannin da muke shiga dukkanmu wani yana sabon Allah wani yana yin daidai amma ba za ka ce kasuwa ta zama haramun ba ko a cikin masallacin nan wani yana iya bid'a ba zai sa a ce duk masallacin ya rushe ba shi bid'an ta kare a kansa don haka shi ma tsarin Najeriya da constitution din Najeriya baka kwatanta shi da Qur'ani balle ka ce wanne ne fi alqur'ani yana zaman sa a matsayin shine hukuncin Allah akan mu gaba daya to amma lokacin da kuma aka samu wani abu daga cikin tsarin mulki wanda ya saba da hukuncin Allah wannan abun sai zama ya karata akan wanda ya dora akan shi wanda aka dora masa shi akan tilas shikenan sai ya zama akan tilas ne ya aiki akan sa amma ba don kayar da ba ina fata ka fahimta wallahu a'lam